she was asked was the degree encouraged to be courageous and take the fight to the enemy. Kakakin hedikwatar rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Commander Ibe Kulle da Ramona ke karin bayani dangane da wani taron sirri da babban hafsar rundunar Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi da sojojin saman da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabas. Babban hafsan ya karfawa dakarun gwiwa da kansu karaya bisa haɗarin jirgin yaƙinsu samfurin MI-35 Suka gaba da tunkarar wannan yaki ga dangadan har sai an kawo ƙarshen sa. Eh, Aya Marshal Sadiq Abubakar ya kuma tunatar da sojojin cewar yanzu fa ana cikin yaki ne wanda kamar kowane irin al'amari shi ma yana da irin nasa hadarin amma duk da haka wannan bai kamata ya kawo cikas da yakin da ake yi a halin yanzu ba. Saboda haka wancan hadarin jirgin saman ba zai rage kwarin gwiwar Dakarun ko na minti ɗaya ba. Yanzu haka ma maganar da nake maka jiragen yakin mu samfurin MI-35 da Alfa jet da kuma sauran jiragen yaƙi suna can suna ta fafatawa a arewa maso gabas a filin daga. So the operators in the north is continue bit, providing support for the surface forces conducting intervention uh, missions against targets within the of operation. Masana tsaro na nuna gamsuwa da yadda mayakan saman ke ragargaza 'yan Boko Haram a halin yanzu. Sai dai suna ganin akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙarawa rundunar sojan saman ƙarin jiragen yaƙi. kamar yadda wing commander MI Salman ke cewa. Shi kuma gwamnatin tarayya ta shawarar da zan bada shi ne cewa a ƙara yawan waɗannan jirage. In muka sami yawan yadda suke da yawa a ƙaro su to ina tabbatar ma da lallai cewa insha Allah su ne za su zama kamar yadda na gaya ma da farko game changers kuma nan gaba insha Allah za a yi gyaran da aka siyo da yawan su da a ce babu su. Hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi